الحمد لله الذي أوجب علينا أمة الإسلام حفظ ما أودعنا من شرائعه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الحق لا معبود بحق إلا هو رب العباد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه غر المحجلين من أثر الوضوء ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عباد الله فخطبتنا اليوم بيان على حفظ الوداع لله الجوارح الأجسادنا قال تعالى في محكم تنزيله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليكم لحافزين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون عباد الله إن عليكم لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم قال ابن أبي حاتم حدثني أبي حدثني علي بن محمد النفاسي حدثني وكيل حدثني سفيان ومسعر أن القمة بن مرثد أن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند حالتين الجنابة والغائب فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بحرم حائد أو ببعيره أو ليستره أخوه وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك الحديث رواه الترمذي الحديث عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكرى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدى من هدى بفضله وأضل من أضل بعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الحق لا معبود بحق إلا هو رب العباد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحادي إلى صراط المستقيم الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد yabo da godiya sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata a akan manzonsa annabi Muhammad da iyalan gidansa da sahabbansa da wa'inda suka yi riko da sunnarsa har zuwa ranar tashin alkiyama baya ga yan uwa hudubar mu ta yau abinda take magana a kai shi ne cewa mu sani kowane ɗaya daga cikinmu mazanmu da matanmu ƙananan mutum daga waɗanda suka kai shekarun balaga har izuwa tsofaffi daga cikinmu akwai ajiya da allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye a gare mu na cewa mu kula masa da wannan ajiya sauraka taken mu na yau shine cewa mu kula da ajiyar da Allah ya ajiye a wajenmu kada mu bari ajiyar nan ta tozarta saboda haka kuma kada mu yi amfani da ɗaya daga cikin ajiyar nan in ba ta hanyar da ya halitta ya amfani da ita ba saboda haka wanda ya kula da wannan ajiya to ya yi daɗin kai ya yi sa'ar zuba duniya saboda haka kuma ya yi sa'a kiyamarsa wanda ya tozartar da ajiyar nan to ya yi rashin sa'a ya taɓe duniya da lahira shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana a cikin alkur'ani mai girma yake cewa wa inna alaikum lahafizi ku sani kowane ɗaya daga cikin ku yana da masu kula saboda haka akwai mala'iku wa'inda suke kula da kowane ɗaya daga ajiyar nan ta Allah ya mutum ya amfani da ita saboda haka Allah subhanahu ala ya sanya wa'annan mala'iku yadda suke kula da ainihin rubuta abin da muke aikatawa na alkhairi ko na sharri saboda haka aiki komi karancinsa komi yawansa wa'annan mala'iku ba su bari sai sun rubuta saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ilimu da mata fa'alu mala'ikun nan suna sane da dukkan abin da muke aikatawa bayan Allah lalle ya kamata mu sani annabi alaihi salatu wassalam ya sanar da mu a wani hadisi na cewa kada mu yadda wa'annan mala'iku su fuskanci mummunan aiki daga gare mu ya zanto mummunan aiki ne za su rubuta daga gare mu ba kyakkyawan aiki ku sani cewa akwai hadisin da aka ainihin danganta sanadinsa zuwa ga imam mujahid wannan hadisi kamar yadda abu hatim ya zo da hadisin yake cewa babansa ya ba shi labari shi ma ya ji daga muhammadu dunafisi shi ma muhammadu dunafisi ya ji shi kuma daga waki wakiwu ya ce ya ji daga sufiyar. sufyan kuma ya ji daga mis'ar mis'ar ya ji daga alqama bin marmini barsadda sannan kuma shi alqama ya ji daga mujahid yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane ku ga girman wa'annan mala'ikun da aka sa masu rubutun ayyukan ku rika ganin girman su ku rika ganin wa'annan girman wa'annan mala'iku ku sani duk abin da kuke aikata ku suna rubutawa ba za su bari ba sauraka ko da rana ko da daddare ko a gida ko a gari sauraka wannan mala'iku ko ba su rabuwa da ku fa mala'ikun nan ba su rabuwa da ku ko yaushe suna tare da ku a duk inda kuka shiga to za ku shiga ne tare da su idan kuka fito za ku fito ne tare da su sai dai hali biyu ne wa'annan mala'ikun za su kyale ku ba za su yi tarayya da ku a ciki ba lokacin da kuke ban gida da lokacin da kuka samu janaba wannan shine lokacin da mala'ikun nan kawai za su kyale ku saboda haka yawan musulmi mu sani cewa wa'annan mala'ikun da suke rubuta duk abin da muke aikatawa ba su rabuwa da mu dare da rana ko da da zarrati sai dai lokacin da mutum ya shiga ban gida da lokacin da mutum yake ainihin saduwa da iyalinsa shine lokacin da ya samu jadaba wanda lokacin ne kawai za su ainihin kyalemu mu za su rubuta wannan halin da muke cikin sama saboda ka mu sani me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ba mu wannan labari da cewa ayyukan nan da muke aikatawa to wannan ajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu idan muka kula muka kiyaye to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma sai ya kula da bukatunmu ya biya muna bukatunmu kuma ya kare mu daga abin da muke jin tsoronsa matukar za mu kula da ajiyar nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu hadisi ya tabbata cikin sunan tirmizi hadisin da aka danganta sanadinsa zuwa ga abdullahi dan abbas allah ya kara masa dafi da babansa abdullahi dan abbas yake cewa wata rana manzo allah ya goya ni akan abin hawarsa wannan abin hawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine dabbar da ake kiranta alfadari alfadari wata dabba ce wadda take bata karasa doki girma ba amma kuma ta ɗara jaki girma da ana amfani da ita wajen ainihin hawa ita dabba ce wadda ake hawanta to abdullahi ba su ke cewa wata rana annabi ya goya ne a akan wannan dabbar ta alfajiri a wannan lokaci annabi ke ce min ya gulamu ce min ya kai wannan yaro gulamun yaro karami wanda bai kai shekarar balaga ba shi ake ce mana gulamu kamar dan yayi wanda aka ɗebe shi nono tun daga lokacin da aka ɗebe yaro nono har izuwa ya kai shekara tara ana kiransa gulamu wasu ƙauli aka ce har ya kai shekara sama da tara ma ana kiransu guda hudu a wannan lokaci aka ce abdullahi dan abbas yana kamar ɗan shekara tara ko kuma sama da haka kaɗan amma bai ƙarasa ainihin kai shekarar balaga ba yana ƙaramin yaro annabi ce masa ya guda ya kai wannan yaro saboda haka inni u'allimuka kalimati annabi ce zan sanar da kai zan ilmantar da kai wasu al'amurra zan baka ilimin wasu al'amurra wasu abubuwa da Allah zai amfane ka da su shi ne yi wa ka kalimati zan gaya maka wasu maganganu na sanar da kai wasu al'amurra da wasu abubuwa wanda za ka amfana da su Allah zai amfani ka da su annabi alaihi salatu wasalam ya ce eh fazallahi ya fazka tabaraka ka kiyaye Allah ko ka tsare Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya hafazaka to na malamai suka ce ihfazillahi a ihfazillaha abinda ake nufi da shi ihfazillaha cewa ka kula da addinin Allah ka kula da addinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya taimake ka cikin al'amuranka daidai da wanda Allah saboda ubangiji ta'ala ai ba a iya ainihin taimaka ma Allah ba a iya tsaron Allah amma abin da Allah ke nufi shine ka tsare addininsa saboda ka cikin bin umarnin da ya maka da kuma nisantar abin da ya hana maka idan ka tsare addinin Allah cikin aiki da umarninsa abin da ya sa ka kana yi da kuma nisantar abin da ya hana abin da ya hana kana nisanta ba ka aikatawa to wannan shine ma'anar ihfazillah ka kiyaye Allah ko ka tsare Allah mana ka tsare addininsa daidai da faɗa Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum ya ku mu'mine in kun taimaka ma Allah kaga Allah ba a taimaka masa saboda haka inna Allah ghaniyyu 'anil 'alamin ko Allah ghaniyyu 'anil 'alamin Allah ta da halittu sai bukata komai wajen halitta amma sai ce in tansurullah in kun taimaka ma Allah ma'ana in kun taimaka ma addinin Allah yansurkum sai Allah taimake ku cikin bukatunku ya biya muku bukatunku ya kare ku da abin da kuke jin tsoro a zaman ku na rayuwar duniya da kuma gobe alkiyama to Allah subhanahu wataala kenan yana nuna annabi na nuna mana anan cewa umurni da yake wa Abdullahi bin Abbas yana karami na ihfazillaha ma'ana ka kiyaye addinin Allah ka yi abin da Allah ya sa ka yi sannan ka nisanci abin da ba a so ma'ana koyo shi Allah ya same ka cikin yin ɗa'a a gare shi ya zanta koyo shi kana cikin ɗa'a ga Allah subhanahu wataala kana cikin neman kusancin Allah subhanahu wataala a rayuwarka saboda kada Allah ya same ka a cikin sabonsa da ainihin tuba-tubai na zulmi kada Allah ya same ka haka to idan ka kasance haka to Allah subhanahu wataala ya ce to ya hafazaka shi ma sai baka tsaro ya baka kariya ya kare ka daga dukkan abin da baka so wani wani yace tajiduhu tujahaka ifazallaha tajiduhu tujahaka saboda haka ka kiyaye addinin Allah ka kula da addinin Allah wajen yin abin da aka saka wajen nisantar abin da ba ba su ka aikata za ka samu taimakon Allah duk inda ka tafi shine tuja haka ko amma maka za ka samu taimakon Allah ta gaba da kai idan kana gida inda har kana kula da dokokin Allah kana yi abin da Allah yake so kana barin abin da Allah baya so to Allah zai baka tsaro a gidanka zai baka tsaro a ainihin iyalinka zai baka tsaro a dukiyarka haka in ka fita Allah zai baka tsaro in balaguro za ka yi Allah zai baka tsaro Allah zai kare ka daga sharrin barayi zai kare ka daga sharrin 'yan fashi zai kare ka daga sharrin yankin nafi saboda ka haka ji inda za ka je ka dawo allah ta'ala ce zan maka wannan idan kai ma ka kula da addini na na kula da abin da na shar'anta maka abin da aka shar'anta maka na farilla da na mustahabi kana yi abin da aka hana maka na haram da na makaruhi kana nisantarsa to Allah subhanahu ta'ala ce shi kuma zai maka abin da kake so ya biya maka bukatunka na duniya da lahira ya kare ka a rayuwar duniya kai da iyalinka da dukiyarka duk inda ka tafi kuma ba sai a garin ku ba in kana wajen balaguro haka to kuna da addini na ainihin shari'o'in nan da muka faɗa mu sani ko wani ɗan adam yana da gabobin da Allah ya ji masa yace kula da su dama wa'annan gaɓoɓin da su ne za ka yi aikin da Allah ke so kuma da su ne za ka saba ma Allah gaba ta farko ne daga cikin mafi muhimmancin abin da ake son ka ba da kula ka ba da tsaro gare shi akwai sallah kamar sallah ka kula da sallah yin ta akan lokaci kuma ka yi ta daidai ka tabbatar mata da haƙoƙinta na rukunanta da mustafanta kuma ce na fardolinta da sunoninta sannan bayan haka ka kula da tsarki da tsarki shine mabudin sallah ko da Allah subhanahu wata'ala ya magana sallah Allah ta'ala ce inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta sallah abba ce da Allah ya wajibta ta ga mu'minai yayi mata lokaci yake son ita a ciki to in zaka yi sallah sai Allah subhanahu wata'ala ce idza kuntum ila salah ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salah faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kaga sai Allah ya umarni da in za a yi sallah a yi tsalki saboda haka tsalki in ka yi bawuli ka sai da za ka taɓa ruwa kada ka bari hitsari ta taɓa jikinka in ka yi bangida ka sai da za ka taɓa ruwa idan janaba ta same ka ka san yadda za ka yi wankan janaba in ka zo arwalla ka yi ta da kyau kamar yadda annabi ya koya saboda haka wannan shine kula da sallah dole sai an haɗa da kula da tsarki su bayan haka sai ka kula da kanka da abin da kai ya tara kai ya tara gaɓoɓi kaman idanu ka kula da idanunka kada ka riƙa kallo na haram da idanunka sannan ka kula da kunnuwanka kada ka riƙa sauraron abin da Allah haramta maka sa. wannan gaba biyu nan daga jikinka ko mu ambaci idanu da kunnuwa da kuma abin da shafi baki ka kula da bakinka harshenka ka sami za ka faɗa kar ka saba ma Allah ta harshe na yin giba na yin ƙarya na ainihin sauran abubuwa da suke musu dace ba gaba ta uku kenan da kuma ainihin cikinka shi ma gaba ce kar ka cikin cikinka haram ka kula da cikinka kar ka samu haram sannan ka kula da hannu kar ka mika hannunka zuwa ga kama abin da bai halatta gare ka ba sata ko dukan wani ta zalunci da sauransu sannan da farjinka kada ka ainihin yi amfani da farjinka sai inda yake halar gari ka kai amfani da shi shine iyalinka na aure saboda da kafafunka su ma gabobi ne ka kula da gabobinka kafafunka kar ka tattaka ka tafi inda Allah haramta maka zuwa wayannan gabobi su ne Allah ba mu ajiye su su ne Allah ba mu ajiye su yace mu kula da su da lokacin da duk kake amfani da idanunka kana kallon haram baka kula ma Allah da ajiyar da ya baka ba ka tozarta ta da lokacin da kake sauraron haram da kunnuwanka kiɗa ko zagin wani da sauransu ka tozartar da aji Allah ba kula da ita ba da lokacin da kake amfani da bakinka wajen zagin wani ko giba ka tozartar da aji da Allah ya baka baka kula da ita ba da lokacin da zaka mika hannunka ga abin wani ka saci kayan wani ko ka mika hannunka kawa wani duka ko ka sa hannunka ka kashe wani saboda haka baka kula ma Allah da ajiyarsa ba da lokacin da zaka yi amfani da cikinka ka sa masa haram baka kula ma Allah da ajiyarsa ba da lokacin da za ka yi amfani da farjin ka kai zina baka kula ma Allah da ajiyarsa ba da lokacin da za ka tattaka kafar ka kai wurin da Allah haramta maka baka kula da ajiyar da Allah subhanahu wataala ya baka ba to wannan ajiyar ita ce annabi alaihi salatu wassalam yake wa Abdullahi dan Abbas wasiya a cikin wannan hadisi na cewa ihfazallahi ihfazallaha ka kula da Allah ka tsare Allah ma'ana ka tsare dokokin Allah ka ba Allah haƙoƙi ne ya hafaza ka shi ma Allah subhanahu wata'ala ya baka tsaro ga dukkan abin da kake ki ya zato ba zai same ka ba kuma ya ce ɗannan tsaron na Allah ta ji duhu tuja haka ko ta ji duhu mamaka za ka same shi duk inda ka tafi duk inda ka tafi a duniya Allah subhanahu ta'ala zai baka tsaro zai ba ka kariya ba zai bari abinki ya shafe ka ba yan uwa musulmi muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya samu cikin bayinsa wa'inda za su kula da wannan ajiyar da Allah ya bamu Allah sa ta'ala muke roƙo ya samu kula da wannan ajiya ya zanto mun yi amfani da wannan ajiyar ta Allah cikin abin da Allah yake so ya da shi ya zanto ba mu tozartar da wannan ajiya ta Allah subhanahu wa ta'ala da wannan gabobi da ya bamu mu ajiyar su ya ce mu kula da su ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yan uwan musulmi na Falastin Allah ta'ala ya kawo musu sauki ya yi musu bala'o'in da suke cikin su Allah subhanahu wa ta'ala mai da musu ainihin su da walwala da dukkan inda musulmi suke kunci suke cikin kunci da damuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dauke musu ya kawo musu sauƙi muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan ƙasa tamu da muke ciki Allah subhanahu wataala ya ƙara muna zaman lafiya da kwanciyar hankali da yalwa da ainihin wadata da sauran ƙasashen yan uwa musulmi baki daya na'am